Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi sa ƙasar Burkina Faso za ta ƙwace lasisin wasu kamfanonin ƙasashen waje da ke cikin ƙasarta suke haƙar ma'adanai. Inda gwamnatin ta wato Ibrahim Traore suka bayyana za su ƙwace lasisin waɗannan kamfanoni. Idan kuma muka tsallaka daga ɗaya rahoton na ƙasashen ƙetare za ku ji cewa wata ƙungiya a Iraki ta ce ta ƙaddamar da harin jirage marasa matuƙa a Isra'ila. Haka zalika za ku ji cewa sojojin Isra'ila sun ce sun kashe wani kwamandan Hezbollah. Haka zalika za ku ji mummunan dare da ya faru a Beirut yayin da Isra'ila ta ƙaddamar da wato ƙarin har-haranta. masu saurari waɗannan jerin rahotannin labaran da muke tafa da su kenan da ma wasu sai ku gyara zama domin saurara ga cikakken rahoton bari mu fara da ƙasar burkina faso inda gwamnatin ƙasar burkina faso ta ayyana cewa za ta kwace lasisin kamfanonin ƙasashen waje masu haƙar ma'adanai a ƙasar ta. Shugaban sojin Burkina Faso ya ce yana shirin kwace lasisin haƙar ma'adanai da aka bai wa kamfanonin ƙasashen waje domin bayar da su ga hukungiyoyin haƙar ma'adanai na cikin ƙasarsa. Kaftin Ibrahim Traore ya bayyana haka ne cikin wata hira da wani gidan rediyo na ƙasar kan cikar juyin mulkin wato da suka yi da ya kai shi wato kan ƙaragar mulkin ƙasar shekaru biyu. Shugaban dai bai bayyana sunayen kamfanonin da zai kwace lasisin nasu ba. Kamfanonin haƙar ma'adanai na ƙasashen Australia da Birtaniya da Canada da kuma Rasha na daga cikin kamfanonin da yanzu haka ke aiki na haƙar ma'adanai zinare a Burkina Faso. Matakin yi na gwamnatin na zuwa ne bayan makamancinsa a ƙasashen Mali da jamhuriyar Nijar waɗanda dukansu yanzu ke ƙarƙashin mulkin sojoji. A duka ƙasashe ukun an samu wato ƙaruwar ayyukan masu ikirarin jihadi lamarin da ya raba miliyoyin mutane da mahallansu yake kuma barazana ga ayyukan haƙar ma'adanai. Shugaban Ibrahim Turawore bai bayyana sunayen kamfanin da wato zai kwace lasisin nasu ba sai dai kamar yadda muka bayyana muku kasashen da ke haƙar ma'adanai a ƙasar kamar irin australia birtaniya da canada rasha na daga ciki sai dai za a iya cewa ko da kusan kama rasha ba ta cikin waɗanda za a kwace lasisin su saboda irin yadda alaƙa ta ɗinku tsakanin ƙasashen aes niger mali burkina faso da ƙasar ta rasha bayan korar uwargijiyarsu wato ƙasar Faransa. To wannan kenan, yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa rahotonmu na ƙasashen waje, inda za ku ji cewa sojojin Isra'ila sun ce sun kashe wani kwamandan Hezbollah. Rundunar sojojin Isra'ila IDF ta ce dakarunta sun kashe wani kwamandan ƙungiyar Hezbollah mai suna wato Karir Ali Tawil. Cikin wata sanarwa da ta fitar IDF. ta ce Kadir ya yi aiki tare da wasu mutum biyu Muhammad Haidar da Hassan Nazir Ara'ini da aka wato kashe farkon makon nan. IDF ta ce mutane uku ne suka jagoranci kaddamar da harin makami mai linzami ya fadawa garin Kifar Yuval wato da ke kan iyakar arewacin Isra'ila a watan Janairu. Harin ya yi sanadiyar mutuwar Barak Ayalon wato wanda ke cikin tawagar masu bayar da agajin gaggawa na garin tare da mahaifiyarsa mai shekaru 76 kawo yanzu da hezbollah ba ta mayar da martani kan sanarwar sojojin na isra'ila ba tun bayan fitar da wato ita da safiyar yau sojojin isra'ila sun ce sun yi wa wato jabaliyawa na arewacin gaza a ƙawanya rundunar sojin isra'ila ta ce dakarunta sun yi wa garin jabaliyawa da ke arewacin gaza a ƙawanya bayan da ta ce hamas na ƙoƙarin sake farfaɗo da wato ƙarfinta a yankin ta ce ta kai gwamman harare kafin dakarun nata su shiga yankin ciki har da wanda ta kai kan wato rumbunan ajiye makamai gine-ginen ƙarƙashin ƙasa wato na ƙungiyar. Hamas ta ce akalla mutum 24 ne suka mutu bayan da Isra'ila ta kai harin bom a kan masallaci da makaranta a tsakiyar Gaza. Sojojin na Isra'ila sun ce Hamas na amfani da ginin a matsayin wato sansaninta. Mummunan dare a Beirut yayin da Isra'ila ta kaddamar da ƙarin har-haranta. A rahoton da muke samu dai daga Beirut a daren da ya gabata, mummunan dare ne wato bisa hararen da birnin ya fuskanta tun fara yaƙi tsakanin Isra'ila da Hezbollah. Hotuna da bidiyoyi da aka yada da safiyar yau sun nuna yadda hayaƙi ya mamaye saman birnin. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-haren ne kan maɓoyar mayakan Hezbollah. Sojojin na Isra'ila sun kuma bayar da sabon umarni ga mazauna wasu wato yankunan birnin su fice, yayin da ta ce za ta ci gaba da kai hare-hare kan gine-gine masu alaƙa da Hezbollah. A can kan iyakar wato kudancin kuwa sojojin Isra'ilan sun ce Hezbollah ta harba makamai roka guda talatin zuwa birnin Kiryat Shimona wato da ke arewacin Isra'ila inda dama mafi yawan mazauna birnin sun tsere yayin da Hezbollah ta ce mayakanta sun dakatar da wato sojojin Isra'ila daga wani yunkuri na shiga wani ƙauyen Lebanon. da wato asibahin yau lahadi wata kungiya a iraki ta ce ta kaddamar da harin jirage marasa matuka a isra'ila wata kungiyar masu rajin kishin islama a iraki ta ce ta kaddamar da hare-haren jirage marasa matuka guda uku a yankin tundan golan wato da isra'ila ta mamaye a safiyar yau kamar yadda wata sanarwa da kungiyar hezbollah ta fitar kungiyar wadda ke wato kawance da hezbollah da sauran kungiyoyin da ke samun goyon bayan iran na da adawa da isra'ila a yankin gabas ta tsakiya a wasu lokutan waɗannan ƙungiyoyi na ayyana kansu da dakarun turjiya kawo yanzu rundunar sojin isra'ila ba ta ce komai ba game da rahoton kuma ba a sani ba ko harin ya yi mata wato wata barna. Waɗannan dai masu saurare su ne jerin rahotannin labaran da muke tafa da su kamar yadda kuka saurara. Kama daga ƙasashen nan na ƙetare da makuwa nan gida inda kuka ji daga ƙasar nan ta wato Burkina Faso yayin da shugaban ƙasar Burkina Faso Ibrahim Traore ya bayyana zai kwace lasisin wasu kamfanonuwa na ƙasashen ƙetare domin su fice. inda dai bai bayyana sunayen ba domin bayar da su ga ƙungiyoyin haƙar ma'adanai na cikin ƙasarsa Kaftin Ibrahim Traore ya bayyana haka ne cikin wata hira da wani gidan rediyo na ƙasar kan cikar juyin mulkin wato da suka yi da ya kai shi wato kan ƙaragar mulkin ƙasar shekaru biyu. To masu saurare ƙarshen rahoton kenan ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mu domin samun rahotanni ingantattu kan abubuwan da ke faruwa. Ku dan mana alamar subscribe sannan ku da na ƙararrawa mun gode.